wato Ismail Haniya muna roƙon Allah subhanahu wataala ji kansa ya gafarta masa wanda aka kashe shi a daren jiya a cikin birnin Tehran na ƙasar Iran hakika hankalin al'umma ya tashi sosai game da kashe Ismail Haniya wanda a zuwa yanzu kasashen Laraba gaba ɗaya hankali ya tashi yayin da wasu sassa na ainihin wato ko gabas ta tsakiya suke gudanar da kamar zanga-zanga ta nuna wato adawa ko nuna ainihin rashin lamuncewa da abin da Isra'ila ta aikata. haka zalika kasashe da dama daga cikin kasashen asiya da na gabas ta tsakiya sun fito sun yi allah wadai da abin da isra'ila ta dauka tare da kakkausar murya na cewa abu ne da ba za a lamunta ba za a kyale a saka abin ido ba inda wasu daga cikin kasashen da ke marawa falasina baya musamman waɗanda suke taimaka musu da makamai ko suke taya su yaki, suka ci alwashin za su mai da martani kakkausa ga isra'ila game da zubar da jinin ismail hadiya shugaban ofishin siyasa babban malamin addinin musulunci Sheikh aminu ibrahim daurawa ya yi alheri tare da yin ta'aziyya game da kashe Ismail Haniya a shafinsa na Facebook. Gami da saka wani takaitaccen bidiyo na karatun Alkur'ani wanda mun saka muku wani bangare na bidiyon a cikin group inda aka ji Ismail Haniya yana rera karatun Alkur'ani mai girma da sauti mai daɗin gaske. Wannan su ne muhimman abin da za mu tattauna kai a cikin wannan shiri a yanzu insha ta'ala. Sai dai gabanin haka ga wata faɗakarwa. Duba da yanayin da al'umma take ciki a yanzu na matsin rayuwa da tsadar rayuwa. Marayu waɗanda muke tallafa musu suna cikin wani hali suna buƙatar tallafin ku tallafin gaggawa bayan malayu da wasu daga cikin masu karamin karfi waɗanda suke ta kawo mana koke game da mugun halin da suke ciki misali akwai wani bidiyo da muka sa aka ɗauko mana wani bawan Allah wanda aka kawo mana ƙorafi cewa mutum ne da ke fama da mutuwar ƙarin jiki kusan sai an kwantar an tayar da shi kuma yana zaune ne a gidan haya ɗan kasuwa ne yana ƙoƙari kwarai da gaske wajen kula da iyalinsa Allah ya dora masa cutar mutuwar ƙarin jiki kusan mace ce take faɗi tashi wajen kula da gidan ma'aika an zanta da ainihin wato ita matar ta ba da labarin yadda suke rayuwa cikin damuwa da matsin rayuwa game da yadda haya ta fuskanto su mai gidan ya ba su izinin su fice daga gidan tare da cewa duka abin da ake nema na kuɗin haya da suke biya a wannan karamin gida da suke rayuwa naira dubu ɗari ne kacal amma dai mai gidan ya ba su izinin su umarni na su tashi daga gidan saboda ba su da kuɗin Assalamu alaikum. kamar yadda kuke gani yanzu na ɗauka wannan wani ɗan uwa ne da Allah ya jarrabe shi da ibtila'i na rashin lafiya na paralysis wanda a yanzu haka yanayin da yake ciki wanda yanzu sai dai a kwantar sai dai a tayar wanda wannan da kuke gani iyalinsa ce kuma za a ji abin da yake damun su daga bakinta. Mai gidana ne Allah ya jarabce shi da wannan lalura yau sayin shekara biyu ke ba mu taɓa haihuwa ba. ya samu matsalar fara ya taɓa masa kwakwalwa to gidan haya miki ba ma'aikaci ba ne ba kenan kekunan man siya komai na ya ƙare yanzu masu gidan haya yau sai wata uku suna buƙatar za mu biya su kuɗin haya ba shi ne muke neman taimakon 'yan uwa musulmi wanda Allah ya bawa iko da taimaka mana in kuma Allah ya sa da wanda yake ikon zai iya ina da filin mahaifiyata kango ne ko ɗaki ɗaya ne ya gina mana koma Allah ya ba da ikon taimaka ubangiji Allah ya ba su ikon taimaka don aika mashi sallallahu alaihi wasallam to fa irin su suna da yawa ci abinci ina ina sauran su kai ne ko mu gani irin ba ta waɗannan ba ba su karya ba yanzu magana ake wajen sha ɗaya na ba ci abinci ba yanzu da wanda muke cewa mun sake buɗe gidauniyar mu ta tallafa mu waɗanda suke da hali za su taimaka suna iya sakawa a cikin dukkan asusun guda biyu waɗanda muna da asusu na facebook Bank asusu na Jaiz Bank su ne kuke gani suna wucewa a ƙarƙashi a cikin wannan bidiyo kuna iya ɗauka je ba ma so sai mun ta maimaita sunan da ainihin karanto muku lambar asusun kasancewar mun faɗi mun ƙara maimaita waɗanda za su yi suke so su ɗauka suna iya ɗauka a rubutun da ke wucewa haka zalika kan duba comment section waɗanda ba su da lambar suna iya ɗauka waɗanda kuma ba da masu riga sun ɗauka waɗanda suke da hali suna iya taimaka marayu da masu ƙaramin ƙarfi haka zalika waɗannan bayan Allah da suke neman wato kuɗin haya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bashi wannan bawan Allah lafiya ya yi masa wannan cuta ba tare da lokaci ba bari mu kutsa cikin shirin mu kai tsaye me yasa aka kashe Ismail Haniya sannan me yasa aka zaɓi Iran a matsayin inda za a kashe shi a babban birnin ƙasar birnin Tehran waɗannan tambayoyi ne da ake ta maimaita su tun bayan kashe jagoran na kungiyar Hamas Ismail Haniya hafizan Qur'ani jagora na Falastinawa Allah ya ji kansa hakika abin da ba zai koyi baka kowa an kashe Ismail Haniya ne saboda a matsayinsa na jagora kuma da yake da dogon tarihi na gwagwarmaya da kokarin kwata Falastinawa yanci a matsayinsa na dattijan Falastinawa wanda yake tsara musu abin da ya dace da abin da bai dace ba a matsayinsa na tsohon firaministan hukumar Falastinawa wacce ta gabata a matsayinsa na jagoran Hamas a matsayinsa na hannun daman Sheikh Ahmad Yasin wanda Isra'ila ta yi wa kisan gilla a matsayinsa na kaza kaza kaza za a ta lissafin matsayinsa da tasirinsa a cikin al'ummar Falasɗinawa ba shakka idan ko da a ce zuwa kai aka samu gawarsa a wani guri ba tare an san waye kashe shi ba tabbas ba wanda za a zarga sai kasar Isra'ila balle an harbo wata roka ce an harbo abin fashewa wanda har zuwa yanzu ba a tantance menene hakikanin wannan abin ba a cikin ginin da Ismail Haniya yake kuma bincike ya tabbatar da cewa ba daga cikin Iran aka harbo abin an harbo ne da kasashe da ke makwabtaka wanda zargi mafi karfi shine Isra'ila ita ce ta harbo waɗannan wato waɗannan makamai masu fashewa akan ginin da Ismail Haniya yake daga ko dai cikin ƙasar Isra'ila ko wata ƙasa da take makwabtaka domin yi masa kisan gilla hakan ya kasance ne da misalin karfe biyu na dare yana tare da wasu daga cikin dakarunsa waɗanda suke yi masa rakiya an halaka Ismail Haniya a daidai lokacin da ko mu ce kwana ɗaya kacal da gana wasa da wato shugaban gwamnatin juyin juya hali ta Iran wato Sheikh Ayatullahi Ali Kamina'i da kuma sabon shugaban kasar ta Iran wanda tattaunawa shi da su gaba ɗaya kan makomar yakin Gaza ne da batun musayar fursunoni wanda ya ɗauki zafi musamman a waɗannan kwanakin ana ganin kamar akwai yiwuwar za a kawo ƙarshen wannan za ta dalilin tattaunawa a daidai wannan lokaci ne aka kashe Ismail Haniya ya zo ne a matsayin bulala mai zafi bayan wata bulala da Isra'ila ta yi ikirarin ta yi wa al'ummar Falastinawa inda ta shelanta cewa ta kashe Fuad Shukur wanda mataimaki ne na Hassan Nasrullah jagoran Hezbollah a wani hari da suka yi kirarin cewa sun kai a wannan harin sun halaka shi duk da yake babu wasu dalilai da suka iya tabbatar da hakan kuma Hezbollah sun musanta abin da su Isra'ila din suke ikirari. Izuwa zuwa babu takamaiman magana akan Fuad eh, Shukur yana raye ko baya raye ba shakka kashe waɗannan manyan jagorori da Isra'ila ta ɗauko yi ta hanyar irin waɗannan har-haren na yaudara ya saba wa doka da ƙa'ida babu wata ƙasa da za ta amince da wannan a matsayin daidai kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan laifukan yaƙi waɗanda ake lissafa daga cikin laifukan da Isra'ila ta aikata hakan ce ta sa Isra'ila ta fuskanci martani daga ɓangarori da dama na farko martani daga Hamas wanda har izuwa yanzu suna cikin wato yi musu martani akwai taro na gana ta manema labarai da ake cikin yi ba da jama'a ba inda mataimaki na shugaban Hamas din ya fito ya maganganu masu ratsa zuciya masu muhimmanci tare da irin alwashin da suka ci da wanda suke dorawa alhaki na kashe Ismail Haniya za mu yi magana akan wannan ashiri na gaba da haka musu sun yi martani kuma sun ci alwashin ɗaukar fansa ba za su kyale jinin Ismail Haniya ya tafi a banza ba haka zalika kasar Iran ita ma ta yi martani inda Sayyid Ali Kamina'i ya fito ya martani zazzafa ya ce lallai lallai ne ba za a shiru a kyale Isra'ila ba tare da mata martani ba da haka ya ce za su ɗauki tsauran mataki akan waɗanda suka yi kisan gilla ga Ismail Haniya a takaice dai Iran za ta yi martani haka zalika da karin Yaman Husi su ma sun ci alwashi a cewar su wannan harin da aka yi wa Ismail Haniya ya saba doka ya saba ka'ida kuma wannan kamar wani share fage ne na ƙara ƙarfafar dakaru na mukawama a cewar su za su ƙara ƙaimi wajen kaiwa Isra'il hari ta inda ba ta zato haka zalika dakaru na Hezbollah su ma sun ci alwashin yin martani tare da ɗaukar fansa musamman game da bayan kashe Ismail Haniya da harin da suka yi a Lebanon wanda ya yunkurin wato hari ne na yunkurin kashe shi kansa Hassan Nasrullah shugaban ƙasar Turkiyya shi ma ya martani inda ya nuna cewa abin da Isra'ila ta ya sabawa doka da ka'ida abu ne da ba za a kyale ba dole ne a ɗauki mataki akan Isra'ila ɗin. Ƙasar Rasha ita ma ta yi martani inda Rasha ɗin ta yi Allah wadai da abin da Isra'ila ta yi na kashe Ismail Haniya tare da ainihin wato eh, cewa hakan ya saba doka ya saba ka'ida ba abu ne da za a lamunta a saka masa ido haka ba dole ne a ɗauki mataki wannan shine ikirarin rasha daga cikin wato ko abin da aka ruwaito rasha ɗin ta faɗa haka zalika ƙasar china ita ma ta yi martani ta ce abin da Isra'ila ta yi tana Allah wadai da da Isra'ila ta aikata hakan kuma ya saba doka ya saba dukan wata doka da sharadi na yarjejeniyar alakar ƙasa da ƙasa kuma abin da ba za a lamunta ba ba zai yi a sa masa ido ba har ƙasashen duniya na ƙasashen Asiya da wasu suke ci gaba da martani idan muka dawo gabas ta tsike, za mu samu ainihin wato hatta ƙasar Qatar ta yi martani zazzafa ta tabbatar da wannan abu da aka yi ya saba wa ka'ida ya saba kaza ya saba kaza duk da haka zamu ga kasashe daban-daban suna ta martani cikin usulubi mai kaushi game da abin da Isra'ila ta aikata. Wannan shine yake tabbatar da cewa Isra'ila ita ce ke da alhakin wannan kisa ko da ku a ce Isra'ila ɗin bata karɓi laifin hakan ba har yanzu bata fito ta yi kirari da ainihin wato ko kashe Ismail Haniya ba. Daga nan gida Najeriya, Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ba a hukumance ba a matsayinsa na malamin addini kuma shi Ismail Haniya dan uwansa ne musulmi kuma malami ne hafizi ne na alkur'ani akalla bayan kasancewar alakar musulunci da alaka ta ilimi yana ainihin wato ko kwatar sa ne a sa na ɗan ƙasa an kashe shi ne akan mai kwatar yancin kansa da addininsa da na al'ummarsa mata 'ya'ya da kowa da kowa ma a wannan yunkuri ne aka shi don haka ana sa ran yasa shugaban Hamas Ismail Haniya ya karbe shi a matsayin wanda ya shahada. Amin amin. Malam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka kashe shi yana kokarin kare iyalinsa ya yi shahada. Ba shakka magana Sheikh Ibrahim Dura a dubawa ce. duk wanda suke ganin kamar an kashe dakaru na falastina kamar abin da suke ba jihadi ba ne kaza da kaza da kaza akalla in ka cire shi daga cikin sahu irin jihadi na addini to za ka iya ɗaukar shi a matsayin wato jihadi ne na kare kai wanda addini ya tabbatar da shi shine annabi gashi ya faɗa wanda aka kashe domin kare kansa ko kan ahalinsa a yayi shahada wannan shine abin da Sheikh Amin Ibrahim Darawa yake kokari ya kai shi yake so ya nuna mana duk mutumin da aka kashe shi wajen bawa sa kariya wacce ake zalunta yana kariya ne an kashe shi ne a hanyar kare ahalinsa matsayin matsayin matukar wannan mutumin musulmi ne idan ba musulmi bane ba to shikenan amma matukar musulmi ne musamman abin ya shafi addini ma gashi masallacin Qudus da wannan kasa mai albarka wacce kamar yaƙi ne domin kare Makka ko Madina ba shakka sun cancanta a ainihin kyautata masa can cewa sun yi shahada da haka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ji kansa ya gafarta tambaya ta biyu me yasa aka zaɓi Iran a matsayin gurin da za a kashe Ismail Haniya da farko kamar da muka ambata akwai alamar tambaya sosai akan shi kansa shugaban ƙasar Iran Iran tana da tsaro tana da dukkan wasu na'urori da za ta iya kakkaɓe wani hari da aka kai mata na'am Isra'ila a baya ta kai mata hari hari, kuma duk mutumin da yake so ya ka zai shammace ka to amma kai aka san gurin da yake Ta aka yi bayanai duk suka fito cewa ga inda yake bayan akwai nisan kilomitoci masu yawan gace daga kasar zuwa waccan kasa ba shakka akwai wasu bayanai na sirri da Isra'ila suka samu yana cikin wannan gini a nan gurin yake aka kuma samu wato abin da ake cewa da dan gari akan ci gari wannan zai kara fafi ita kanta wannan sabon gwamnati anya ko babu lauje cikin nadi yayin da ake zargi ta wannan fuskar wasu ba sa zargin sabon shugaban kasar Iran da yin zagon kasa na a kashe wato shi wato ko Ismail Hadiya suna ganin wato makircin Isra'ila ne Isra'ila bata kashe shi ba dan ta tana ainihin target ɗinsa kamar da ashirin da gabata muka ce tun yana katar take ta shirin kashe shi kuma an kai masa farmaki har su hudu wannan shine na ƙarshe wanda ya nasara. Wasu na ganin cewa Isra'ila tana so ta jefi tsuntsu biyu ne da dutse ɗaya. Na ko ma a ce tsuntsu uku da dutse ɗaya. Na ɗaya Isra'ila ta kashe Ismail Haniya. Kaga ta kashe jagoran Hamas kamar da take da buri. Na biyu Isra'ila ta kai wa Iran hari domin a cikin Iran ne aka kai masa hari shi yasa za mu ji maganin da shi Ali Kamina yayi ya ambaci cewa dole ne za su dauki tsatsauran mataki eh, kasancewar wanda aka kashe duk da alakar su da su Falasɗinawa to kuma a cikin kasar su akai wannan kamar raina Iran ne da shi mata shishigi da wato keta alfarma tsaron ƙasar da cin amanar dukkan wata yarjejeniya ta zaman amana da makwabtaka da juna Iran din ta aikata a afuwan Isra'ila ta aikata ta kaiwa Iran da haka yace wannan na cikin dalilai na shi Kamina'i da za su ɗauki tsatsauran mataki a kan Isra'ila. Don haka wasu na ganin kamar wato an zaɓa a kashe shi ne ta wannan ɓangaren bayan kasancewar an kashe shi kuma an kaiwa Iran hari a fakaice. Tsuntsuna uku da aka jefa da dutse da shi ne yunkurin haddasa fitina tsakanin ita kanta Iran ɗin da al'ummar Falastina domin wannan ya janyo kokanto kamar da muka ambata game da ita kanta wannan sabon gwamnati cewa a cikin ƙasar aka kashe Ismail Haniya ba yau saba shiga ba ba a ci nasarar kashe shi ba sai a lokacin wannan shugaban sai a lokacin Ibrahim Ra'isi haka bata faru ba kaga idan ya tabbata cewa babu hannun sabuwar gwamnati babu wani sakaci ko wata makarkashiya daga bangaren ta kashe Ismail Haniya to tabbas Isra'ila ta ci nasarar hada fada tsakanin al'ummar Falasɗinawa da ainihin Iran ta wannan fuska din matukar zargin ya karfafa ta ci nasarar ƙara jefa kokonto ga jagororin Hamas game da yadda su da kasar Iran idan har sun gamsu da hakan idan kuma su dalilai sun kaɗe wannan zargin to shikenan ba a yi nasara ba na haka waɗannan dalilai guda uku waɗannan manufofi guda uku suna da ƙarfin gaske daga cikin manufofin da suka sa Isra'ila ta zaɓi Iran a matsayin sashen da za ta ainihin wato kashe Ismail Haniya. Da haka halin da ake cikin yanzu ƙasa ta ɗauka ƙasashen duniya sun ɗauka kuma Isra'ila na cikin tsaka mai wuya domin da husi sun dau alƙawarin ɗaukar fansa hezbollah sun ɗauki alƙawarin ɗaukar fansa hamas sun ɗauki alƙawarin ɗaukar fansa iran ta ɗauki alƙawarin ɗaukar fansa duka waɗannan ƙasashen suna kewaye da ita ga ƙasar turkiya da yin barazana sai dai duk abin da yake da ban haushi shine bayan wannan alƙawarin shin za a cika hakan zai tabbata wani irin martani za a yi ta yiwa ana iya kawo isra'ila hare-haren da za su girgiza ta su taɓa tattalin arzikinta amma wa aka kashe wa za a kashe daga cikin na isra'ila wanda zuciya ba za ta sanyi ba sai idan jagorinta aka kashe mata shine za a ce an yi daidai da daidai ka gani an yi balansin amma idan aka ce an kashe kamar Ismail Haniya ko martanin da aka shine kai hari wasu yankuna na Isra'ila aka rusa wasu gine-gine watakila ma rayukan da za a rasa ɗan tsirari ne ba shakka wannan ba hakikanin martani ba abin da yasa ake ganin kamar waɗannan alwashin da aka ce bai zama dole su cika ba akwai wani nau'i na kamar raɗaɗin zafi da kuma cika baki ba sa iya cikawa da yawa daga cikinsu shine misali Ibrahim Ra'isi da aka kashe akwai zargi mai karfi cewa ana zargin Isra'ila kuma bincike da ake ci gaba da gudanarwa ya ci a ce yanzu an tabbatar da cewa ga jihar da ta abu kuma ya ci a ce an yi martani mai zafi amma shiru haka lokacin da aka ce Salihu Aruri duk irin waɗannan maganganun sun fito da dai makamantansu daga cikin har-haren da ake kaiwa sai dai wannan karan an kashe mutum mafi tsada a cikin Hamas wanda Isra'ila ta ah, afwan Falastina suna ji da shi ita kanta Iran a siyasance tana ji da Ismail Haniya domin kusan shine jigo na wannan yaki daga bangaren Hamas suna kallon wannan kisa da aka yi duk da duniya tana kallon kamar ba nasara ba ce to amma Isra'ila ba nasara ce ba suna kallon shi a matsayin nasara domin wata shimfiɗa ce da za ta ƙara horar da sababbin mayakan Hamas waɗanda da babu irin su wata shimfiɗa ce da za ta ƙara samar da sababbin jagorori na Hamas masu da kake zuciya irin shi Ismail Haniya da waɗanda suka ɗora a kan shi wata shimfiɗa ce da za ta ƙara fusata Falastinawa da duk wanda yake mara musu baya da wanda da bai mara bai ƙara ɗaukar zafi ana ganin cewa daga nan kowane lokaci abin yana iya rikicewa ya koma yakin yanki da yanki wannan abin kamar da Putin a cikin maganin da rasa kasar Rasha ta yi Rasha ta ambaci cewa ainihin wato wannan hari da aka zai iya dagula wannan yaki zai janyo ainihin wato ko wannan yaki ya kazanta sharri ya biyo ba haka ita ma China ta yi wannan gargadin haka zalika Iran ta tabbatar da cewa wannan ya rushe dukkan wata yarjejeniya ta kwasai fursunoni da ake tattaunawa Isra'ila ta rushe wannan da haka yanzu ana cikin fargaba mai karfi a gabas ta tsakiya